haka kuma duk wanda Allah ya bata da shi ba wanda zai shirye da shi in ba Allah ba tabaraka ta'ala bayan haka ya koyan uwana musulmi masallata addinin musulunci addini ne da ya kula kwarai da gaske da zamantakewar dan adam musulunci ya kula da rayuwa ta dan adam sannan kuma ya kula da warware matsaloli da damuwowi na dan adam musulunci ya mai da hankali akan warkar da ciwuka da cututtuka na ɗan adam saboda shi addini ne mai karamci addinin musulunci addini ne da yake kula da hakkin ɗan adam da mutunta ɗan adam da kimanta ɗan adam da darajta ɗan adam ya tabbata a cikin maganganun annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama za mu buga misali da bangare guda ɗaya bangaren da ya shafi ba da muwasaci taimako da agazawa gajiyayye kamar fitar da haƙƙi na Allah tabaraka wa ta'ala da ake cewa zakka a cikin dukiyar da mutum Allah ya hore masa dabbobi ne amfanin gona ne kuɗi ne da ake juyawa da wanda suke fili da wanda suke boye lalle ne mutum musulmi idan shekara ta yi idan kuɗi ne ya fitar da hakkin Allah da zai bawa talakawa a duk shekara kaga wannan kula ne da hakkin ɗan adam kula ne da hakkin talaka sannan idan amfanin gona ne a duk lokacin da aka noma shi ba sai ya shekara ba za a yi amfanin gona a shekara sau kuma a shuka a girbe a shuka a girbe to shi daman Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi a bayar da hakkin sa ranar girbe shi ba sai ya shekara ba amma sauran kudi da mu'amalolin kudi dabbobi da sauransu za a irga su idan sun kai wani adadi sai a bayar idan saniya ta kai talatin sai a bada kwaya ɗaya idan raƙumi ya kai guda biyar sai a bada saniya guda ɗaya cinciya idan ta kai arba'in ko rago sai a bada kwaya ɗaya kuɗi in ya kai wani adadi na nisabin zakka ba a cire ba a cire wa kuɗi zakka sai ya kai nisab wannan shine sharaɗin bayar da zakka sai ya kai nisabi sai ya kai wani wato wani ƙayyadajjen wato adadi da aka lissafa na kuɗin kamar yanzu ya kusan naira miliyan biyu wanda yake da miliyan biyu ko miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da wani abu yana juyawa in kuɗin sun kai wannan adadi to sannan kuma in sun shekara dole sai kudin sun shekara sannan sharadi na uku dai dole ya zama milkan kamilan mallakar ka ne kana da mallaka ko kuma kai da wani kuka haɗu kuka yi tarayya kuka haɗa kuɗin kuke juyawa wancan ya bada miliyan ɗaya wannan ya bada miliyan ɗaya idan a rarrabe kuke juyawa to babu zakka a kai don miliyan ɗaya bata kai zakka ba amma idan a haɗe ne to za ku fitar da zakkan a haɗe ba a kuma cire zakkan a rarrabe a haɗe ake barwa duka waɗannan wasu abubuwa ne na sauƙi kuma shi kuɗi nawa ake kasawa sai an kasa shi kashi arba'in a bayar da kashi ɗaya yanzu idan mutum yana da naira miliyan arba'in zakkarsa naira miliyan ɗaya ne miliyan arba'in miliyan ɗaya duba sauƙi mala farkon nisabi na farko da mutum zai cire za ga bai wuce dubu ashirin da wani abu ko talatin da wani abu ba amma duk da haka mutane ba sa bayarwa to Allah ya farlanta bayar da zakka ne don a kula da hakkin talaka da ake zaune da shi talakan da shi ya je ya sayi kayan ka samu kuɗin har suka kai na zakka talakan da shi yake yin dako idan ka sayo kayan daga wani guri ya kai maka shagonka talakan da sai in ya fito ya siya za ka yi cinikiyar ka cire zakka talakan da a cikin inda yake nan ka je ka samu wuri kai ka zane ka zane gida kai katin gida ka zauna yana kewaye da kai saboda ka samu security baka je daji ka gina gidanka kai kai kadai ba sai ka zauna a cikin mutane saboda mutane suna da amfani talakan da in ka mutu shi zai je ya bi ka ya binne ka talakan da shi zai maka wankin gawa talakan da shi yake maka wanki talakan da shi yake tuka maka mota talakan da shi yake share maka kwata talakan da shi yake share maka matsayinka wannan talakan da kake rayuwa da shi addinin musulunci ya ce a kula da shi shine a cikin arziki da ubangiji ya maka ya zabe ka ya baka to idan shekara ta yi ka cire masa wani haƙƙi da bai kai ya kawo ba ka kasa dukiyarka arba'in ka dauka ka bashi daya idan dabbobi ne ga adadin da na gaya muku idan amfanin gona ne ga shi yanzu idan amfanin gona ne mutum ya noma sai ya samu wajen buhu takwas shine nisabin zakka usuki ɗari uku kwano kwano kwano wannan wasu biyar kwano kwano ɗari uku sa'i ɗari uku shine zai baka wajen buhu takwas ko buhu bakwai da wani abu ba za ka ba da zakka ba sai ka yi wannan amfani shi kuma za ka yi za ka kasa shi goma ne ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar tara shi ne naka ka ba wa talakan da shi ya je maka sara ya shuka maka shi maka noma idan kuma bar ruwa kai ba da ruwan sama bane wannan zakar ruwan sama kenan idan kuma na bayi ne na ruwa kamar bohol ka tona kamar kogi ka je ka jawo ka saka janareto ko kuma ka sa tiyo ko fayi ruwa yake zuwa yi wani wahala to rubuhul ushir ake bayarwa wannan ɗaya bisa goma shi ne za ka shi kashi hudu sai ka bayar da kashi ɗaya a ciki shi ne hakin Allah amma duk da wannan lissafin mutane ba sa bayarwa masu amfanin gona sun tattara sun ɓoye ba za su ba wa Allah ba masu kuɗi sun tattara sun ɓoye kuɗaɗensu ba za su ba wa Allah ba ba za su bayar da hakkin da ubangiji ya ce su bayar ba to mu addini mu addini ne da ya kula da kulawa da mabukata kulawa da gajiyayyu addinin musulunci ya zo da girmama mutum ba a so a bar mutum ya wulakanta talauci ya kashe shi talauci ya mai da shi baya ya tozarta a'a matukar yana raye da wanda yake da shi to shekara idan ta yi lalle ya yafa masa wani abu manzo Allah ya ta bayani akan muhimmancin zakka da farlancin bayar da zakka wannan abu ɗaya ne a cikin abubuwa miliyoyi da annabi ya yi bayani akan takrimil insan girmama dan adam a rayuwarsa annabi ya yi bayanin matsayin zakka a musulunci annabi ya ce zakka fa ɗaya ne daga cikin rukunai tushe na addinin musulunci in fa babu zakka ba musulunci yanzu masallacin nan yana da manya-manyan rukunai guda hudu da za a bare ginin nan kun ga manya-manyan filolin da aka yi masa sai ku yi mamaki idan ɗaya babu to za ga ya ɗan samu launi in aka cire biyu akwai damuwa to musulunci turke ne mana zakka turke ne da ta rike musulunci zakka rashin ta yana yana illata musuluncin mutum kamar rashin sallah ne kamar rashin azumi ne kamar rashin hajji ne daga duk wanda Allah ya masa arziki ya sani cewa ana bin sa bashin wani rukuni tsayayyen rukuni wanda in babu shi babu musulunci shine ba da zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta kwadaitarwa a bayar da zakka yayi ta tsoratarwa a wato dangane da hana zakka yayi ta bin uslubi kala kala kala maganganu daban daban daban daban daban saboda muhimmancin zakka akan kallahu muhimmancinta muhimmancinta sau talatin Allah yana magana akan a bayar da zaka sau talatin in ya faɗa sau ɗaya ma ya isa amma sai da ya faɗa wuri talatin daban daban daban wannan ma'arifatan azzaka azzaka azzaka akwai inda ya faɗi kalmar zaka ɗin ba ba ni sunan shi ba yana nufin zakka da aka sani ba khairan minhu zakatan wa aqraba rahma to kaga wannan yana nuna mai muhimmancin lalle masu hali waɗanda Allah ya rufa musu asiri suke da abin da za su bayar da zakka su tuna fa akwai hakkin Allah a kansu yana cikin abubuwa masu kyau da za su burge ka dangane da musulunci shine irin yadda zai bayyana gare ka yadda manzon Allah sallallahu ya kula da harka ta talauci yayi kokarin wato yaƙar talauci da kawar da talauci maganan fubati elevation din nan da ake faɗa musulunci ne fara zuwa da shi kawar da talauci wallahi addinin musulunci ne zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi shine wanda yafi kowa a duniya tausayi shi fa kowa jin kai kuma shi fa kowa cewa a taimakawa gajiyayyu kuma babu addinin da yace a taimaki mutane gajiyayyu waɗanda suke cikin halin wayo Allah ni yasu irin addinin musulunci ya kula da mabukata ya kula da ainihin wato wanda suke cikin wato wailat da nakabat da musibu shi yasa ya farlanta ba da zakka da ba dan kulawa da yanayi da wada'in talaka ba ai da ba a ce dole a ba da zakka ba amma sai aka ce dole ne a ba da zakka dole ma ba wai normal dole ba dole rukuni a cikin musulunci wannan yana da kyau mu kula da wannan sannan tattalin arziki na musulunci gaba ki daya zakka tana daga cikin hanyoyin samar da tattalin arziki ga addinin musulunci da tsayawar al'umma din ga baki daya duk wani economy na duniya da ka sani to ya biyo bayan tsari musulunci da yayi dangane da tara kudin zakka da sarrafa shi idan ka ga yadda malamai suke ta rubutu dangane da ya za a yi amfani da kudaden zakka yadda za a rike daula yadda za a rike al'umma yadda za a kori talauci a cikin mutane wallahi abin zai burge ka kwarai kwarai da gaske babu wani tsari da ya fi wannan tsari na musulunci babu shi kwata-kwata ku sani cewa jama'a bayar da zakka yana tsarkake dukiyar ɗan adam bayar da zakka yana tsarkakewa daga datti daga dauɗa daga dukkan wata ƙazanta mutumin da yake cire zakka yake barwa to wato dukiyarsa za ta zama tacacciyar dukiya mai albarka kamar yadda bayar da zakka yana tsarkake rai na ɗan adam ya raba mutum daga rowa tun mai ba da zakka akai-akai Allah yakan sa masa ya kyamaci rowa sannan zai kyamaci wato tsabar kwaɗayin tara dukiya da ƙin bawa mutane saboda duk shekara sai ya cire hakkin Allah ya bayar amma al'amarin a yau ya sha bamban da yawa akwai waɗanda in suka zauna suka buga lissafin zakkar suka ga ta ja wasu miliyoyi to ba sa duba kashi talatin da tara da ubangiji ya basu wannan kashi ɗayan da za su ba wa Allah shi suke bakin cikin su ba wa Allah din tabaraka wa ta'ala sai su isu baya. wani aka ce ya tara ya tara ya tara da aka buga masa lissafin zakarsa miliyoyi ne na kuɗi miliyoyin kuɗi ne aka tara masa wallahi malam da ya zo sai ce kai kome da kuɗin nan cikin jari ya ce ba zai iya bayarwa ba ya manta Allah ne tara masa wadancan kudin da suka haifi na zakka kuma wallahi bai bayar dan ba ana gani ya kaimashe ya murkushe su ya zuba su cikin kudinsa Allah kuma ya ce masa bismillah da asara tirela ta je ta fada a rami ta kone a ce sai ya biya kuɗin kayanta kuma ya asara motar ya je ta yi lodin mai ta je ta fada cikin wani kwari ta kone gaba ɗaya direban ma ya kone da karan mota kuma kamfani ya ce sai an biya mai shagonsa can an je lissafi an buga an ga babu naira miliyan ɗari da da saba'in biyar. wa ya ci kuɗin an kasa ganewa wani yaron satan ya je ya yi rubuta ciki akan kudadensa ya ja kuɗi kusan biliyan guda ba yi da wata kotu kuma a ƙasarsa da za ta tatsi wannan yaron ya ba da duk wanda aka cuce shi wannan kuɗin wallahi tallahi sai dai a nemi sulhu ba yanda za a yi kuma babu dokar da ta ce don ya ci wannan kuɗin a harbe shi ba yanda za ka yi da shi illa iyaka abin da za ka sa a ɗaure shi a kurkuku kuma gwamnati ta ciyar da shi ba yanda za ka yi da shi dole ka kura ko gobara ka ga mutum sai a ce ai ya samu gobara ai ko gidansa ya kone. ko shi kansa ya je fada wani hadari duka ba sa ganewa cewa wannan zakkar da kuka rike ba kwa bayarwa ne Allah yake jarraban ku ya dora muku musibu da hasara kamar yadda malaman musulunci suka faɗa hana hakkin Allah hana albarka ne a cikin dukiya rike hakkin talakawa dalili ne da yake jawo mutum da na sani da wayo Allah ne yasu a cikin harkar dukiyarsa Allah da hikimarsa da ya zo bayani akan zakka sai aka haramta annabi shi cin sadakar da zakan gaba daya shi baya ci dan kar ma ka ce ya ce a tara zakan ne dai a tara masa baya ci shi haramun ne ya ci kai ba ma shi kare ba har da iyalan gidansa ma annabi ya ambaci zakka da cewa dattin zuciya ne datti ne na dukiya me yasa aka ce dattin dukiya kuma ka cire saboda duk mutumin da yake hada-hada da kuɗi duk wanda yake juya kuɗi duk wanda yake haka harka har ta kai ya bada zakka to dole a samu wasu matsaloli wani abu na saba wa Allah wani abu na saba shari'a yara su yi wani abu a shago baka sani ba ko kuma kai ma ka je kai wata harka wacce take ta saba wa ubangiji ko kila ka cuci wani ko ka sayi wani kaya wanda yake akwai damuwa a ciki ko ka je kai wata mu'amala mara kyau to wannan tarkacen mu'amalar da kazantar da kake aikatawa a cikin mu'amalar ka da kuɗi shekara guda shine aka ce in shekara ta sai ka cire hakkin Allah sai ka bayar wannan sai ya tsarkake ka daga wannan laifuffukan sai ya tsarkake ma dukiyarka kuma ya tsarkake ma ranka sai ka kana rayuwa Allah ya albarkaci arzikinka da dukiyarka kaga kana bacci mai kyau sama da yadda kowa yake kaga baka da tashin hankali kaga baka da damuwa kaga baka da ciwon hassada kaga baka da bakin cikin waye me yasa wani ya bude babban mall ni ban bude ba kaga baka da wannan damar saboda kana da kula da hakkin Allah amma wallahi da yawa malam mutanen da Allah yana tara musu arzikin suna da dukiya ba sa ba da hakkin Allah ba sa ba da zakkan nan amma wallahi kai talaka da kake jiran albashinka na dubu bakwai dubu takwas dubu goma a wata wallahi ka fi su jin daɗin rayuwa ka fi su bacci mai kyau ka fi su cin abinci ka ji ɗanɗanon abincin ka fi su lafiya kafi su nutsuwa ga dukiyar Allah ya tara masa komai in ka taba yana da shi Kullum cikin lissafi yake yi bai san talauci ba amma kuma bai san ya kwanta farkon dare ya yi bacci har ƙarshen dare ba ka duba bacci yadda yake da daɗi yadda yake samarwa da kwakwalwa hutu samarwa da gangan jiki hutu samarwa tunani hutu amma wallahi Allah ya haramta masa bacci da yawansu wallahi ba su yin bacci sai sun soka kansu allura wani da kansa likita ya zama ta dole dole dan duk ya soke duwawunsa gaba ɗaya kullum sai allura saboda wallahi ba zai iya bacci ba bai soke duwawunsa da alluran nan ba akwai musibar da ta wuce wannan kwayoyi ko da malam mutane yanzu duk balikansu a cikin suke da kwayoyi jiya ake gaya ma wani mara lafiya a duk sati ko a duk wata yana shan kwaya ta fi ɗari uku kwaya kwaya kwaya ɗari uku an buga wancan maganin ciwon kaza wancan maganin ciwon kaza wancan kwayar da yake afawa a cikin cikinsa don ya zauna lafiya ta fi kwaya ɗari uku wannan alkawari ne duk watan duniya karka binciki nawa ne kudin abun to in yana da kudi ma babu damuwa duk jikin ya mutu gaba ɗaya. abubuwan jikinsa ba sa yin automatically ba sa aiki da zarar bai sha maganinsa ba sai ga ya gigice ya shiga uku ya shiga uku yayyo Allah sai a ce amma za a kawo maganin alaji bai sha magani ba akwai waɗanda wallahi alazim malam suna tafiya ne da kasan remote control maganin nan shine yake tafiyar da su da zarar ya kuskura yau da safe bai jefa wannan kwaya da yake sha ba wallahi bai zai amfani ba a ranar kuma in ya fita kasuwa wallahi sai an dawo da shi idan yayi tafiya ya manta maganin sa. wallahi sai yayi waya an ɗauko masa ko da a jirgi ne saboda me kwayoyin da Allah ya darbe shi yake sha yanzu nan bai ishe mu aya ba yanzu nan bai ishe mu izina ba wannan wace irin rayuwa ce amma duk da haka mutum ya wayi gari yana bakin cikin ya cire hakkin Allah ya bayar ba a bayarwa zakka kaɗan ne mutanen da suke bayarwa musamman manya-manyan attajirai da Allah ya rufa musu asiri ba su dukiya ba su arziki ana bin ku bashin Allah a kawukan ku. ba su so a rinka yin magana akan zakka ba sa so ba sa so a ce ba su bayarwa kuma har yanzu ba a gan shi a ƙasa ba akwai mai dukiyar da inda ya bada zakka dole a fahimta dole yan uwansa su fahimta dole dangin iyalin su fahimta dole ma'aikatan su gane dole yaransu a kasuwa su gane ko dole ma'aikatan su a ofis su gane kowa ba labari wai alhaji yaushe yake ba zakka ce Allahu alam ba sani ba yalla bai yaushe yake ba zakka baya bayarwa wani ma cewa ya bokansa ya gaya masa iya da zakar ka iya asarar da za ta rinka samun ka yace daga nan na daina wallahi wannan wani tsinannen boka ne ya bada fatawa wasu mutane na ce tsinanne saboda ya karyata ayar Allah yace in kuna bada zakka asara za ta same ku yace in kuna bada zakka talauci zai same ku in kuna bada zakka ka duba bokanci malam kuma irin waɗannan malam su ne malaman su suka yadda da su su suka yi imani da su idan za su yi tafiya su suke bugawa waya su gaya musu ma suke cewa su ne suke tara musu dukiya in banda kana da kwakwalwar majina da gajeren tunani da rashin ganewa ba yaya za a yi mutumin can da yake cikin bakin talauci ba rigar kirki ba abincin kirki ba wurin zama mai kyau babu abin hawa mai kyau ba kaza kai kana zaune saboda diga ne kai wai shine zai maka addu'a wai dukiyarka wai wai ta tabbata a to shi kuma in ya maka aikin kuma ka tura masa taimako kuma ya godiya ka tura masa bunin shinkafa yana maka godiya ce za a ƙara addu'a ka dan bashi kuɗi dubu ɗari biyu ɗari uku ya ta maka addu'a ka biya masa kuɗin umra a in har haka ne kura tana maganin zawayi me yasa ba ta yi wa kanta ba to iya wautar ku da rashin aƙida ku iya yanda bokaye suke watsa da kwakwalen ku da tunanin ku yaushe da hankalinka da dukiyarka zaka je gurin wani boka wai shine zai maka hanyar arziki saboda damsul basira ya ba wa kansa mana akwai wanda baya son kuɗi akwai wanda baya son asiri to ya aka yi je zauna a ƙauye ko ya ya zauna cikin gidan kara ko ya zauna cikin talauci yaya in yi maka aiki kake tura mai sako yake godiya kamar zai maka sujada kuma kai saboda baka da tunani Allah ya baka sai ka ce wai wani ne ya baka wai a ce ai yanzu dukiya ba ta zama sai ka kama malamai kai ka kama su ma sun kama ka subhanallahi alazim wani wani irin tunani ne wannan ya kamata mu zama ahlu sunna wayayyu shi yasa na sha faɗa a karatu duk inda kaga ahlu sunna yana da wayewa wani babban tajiri, wata rana aka je aka yi mai sata a kasuwa aka barke shago aka ɗebi miliyoyin kuɗi aka ɗebi kaya shikenan ana ta masa jaji alhaji Allah mai da alkhairi Allah mai da alkhairi sai wani ya zo ya same shi ya ce alhaji magana Allah mai da alkhairi ana ma jaje duk bata taso ba fa ka tsaya a maka aiki ya ce to ya za a yi shi ma ya zo ne a matsayin zai bada gudunmawa abinda za a yi a ajiye mana naira miliyan kaza muna tabbatar maka za a dawo da kuɗin nan za a dawo da kayan nan ceto na gode kwarai da gaske za a fara aiki gobe ko jibi sai ceto akaram kalla abinda za a yi kuɗin nan miliyan kaza ne kamar yin lissafa kamar miliyan saba'in ne asarar da na yi na raba kuɗin kashi biyu a je a yi aikin in dai an dawo da wannan kuɗin na yi alkawari zan rubuta da lauya in dai kuɗi sun dawo ka ɗebi rabi ɗebi rabi wannan sunna ne sai malamin ce a'a yau ai akwai kafin alƙalami ya ce a yau adan baka miliyan biyu yanzu ka fara ko miliyan uku ga yancin da zaka je ka samu miliyan talatin da wani abu ko miliyan arba'in ko wani makamanci wannan ka je na yi alƙawari zan kafa shaidu in dai an dawo da kuɗin nan da kayan nan gaba ɗaya to mu raba gida biyu ka ɗau rabi na ɗauki rabi wallahi bai yadda ba to wannan kaga ya samu orientation na sunna kenan amma wanda yake gashi gashi nan ne haka za su yi ta jan kuɗi an kwashe maka miliyan saba'in da kaza su zo kuma su wawuri wajen naira miliyan ashirin suna ta cewa a bayar a bayar a bayar a bayar a bayar kana ta bayarwa kai baka taimaki masallacin unguwarku ba kai baka taimaki mahaifiyarka ka gyara mata dakin kwanciya ba kai baka yi wa 'ya'yanka welfare ka taimaka musu ba kai baka taimaki talakawa kai baka taimaki asibitin garinku ba ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wa boka ga asarar imani ga aikin banza ga rashin lada ga kuma da na sani da zai same ka wallahi duk mutumin da ya rike boka ba zai gama da duniya lafiya ba kuma duk wanda ya rike boka yake mu'amala da boka ko akan mulkinsa ko akan kasuwancinsa ko akan sarautarsa billahi azimu ina muku rantsuwa aqidan mu ce ta sunna wallahi riko da boka hadari ne mu'amala da matsafa hadari ne kuma babu biyan bukata a ciki ko da ku yanzu kana ganin romo romo dole sai rayuwarka ta kaskanta a ƙarshe ku ne sanci waɗannan mutane sharrinsu ya fi na 'yan fashi da makami idan kuna bayar da zaka, to Allah zai baku tsarkin zuciya zai baku kwanciyar hankali zai baku nutsuwa bayar da zakka shine yake ƙara soyayya tsakaninka da talakawa wanda kake rayuwa da su wallahi duk alhajin da yake bada zakka a unguwarsu ko a garin su wallahi za ga duk unguwa ana son shi malam wani gobara fa gidansu ya kama da shi wallahi malam duk wanda ya zo cikin makota sai ya kara gaba mai keke ya wuce a tsaya a ɗebi ƙasa ko ruwa a bohol a je a taimaka wallahi ba wanda ya taimaka masa ya fito da iyalan suna ta ihu jama'a taimaka wani ya ce yayi yanzu kuka san taimako yana da amfani kenan haka gidan ya kone kurmus ba su ba shi taimako ba saboda baya taimaka musu ba abin da yake musu illa ya tayar musu katon inji ya cika musu unguwa da kara da hayaki ba san zakarsa ba basan san taimakonsa da azumi ba da yawa a cikin attajirai masu hali akwai waɗanda suke rayuwa a cikin talakawa suna gana musu azaba sai dai su wuce da sababbin motoci suna gani ba su iya taimaka musu da shinkafar da za su ci su wuce da ainihin wato ababen hawa na alfahari amma wala ba su taɓa ganin agaji da tallafinsu da agajinsu ba wannan ba ƙaramin kuskure ba ne da gajeren tunani manzo Allah ya ce al muslimu lil muslimi kal musulmi da dan uwansa musulmi kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dha sashi yana karfafan sashi yanzu wannan masallacin wannan kangon ko wannan ginin yana da alaka da karfafan wannan wannan ya tsaya ne saboda akwai wannan wannan filar ta tsaya ne saboda akwai wannan waccan ma ta karshe ta tsaya ne saboda wannan masallacin nan ya ɗauki mutane ne a sama saboda akwai ƙasa da haka za ka rayu ne in kana taimakon waɗanda kake tare da su wannan shine tunani na mandiki mai kyau ka gane cewa lallai kana da buƙatar taimakon ɗan adam kuma lalle kana da buƙatar agajin talaka duk wanda zai buɗe baki ce ni ina ruwana da mutane ni Allah ya mun komai ni ba ba ruwana da kowa ƙarya kake yi ai baka samu koman ba sai da wani ya taimake ka kuma baka zama wanda ka mallaki koman ba kullum sai ka nemi taimakon mutane da haka taimaka mutane Allah tabaraka wata ala taimaka muku jama'a bayar da zakka yakan sa fushi ya fita daga zukatan mutane su ƙaunaci mai bayar da zakkan sannan da soyayya za ga mutum ana son sa saboda wallahi dan abin nan da yake bayarwa da girmama juna da ya zo wucewa ko a cikin tin yake wallahi bai daga musu hannu ba za ana alhaji barka da wa alhaji Allah kiyaye saboda yana ba su ka duba a shekara sau daya amma duba yanda sai zukatan mutane suke kaunarsa saboda yana ba su hakkin su da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali da alwuddu da wato kauna da soyayya tsakanin mutane musamman tsakanin masu kuɗi da talakawa baya da zaka shi ne yake sa mutum ya rinka tunawa da halin da talaka yake yayi hakuri ya dauka ya zare ya bayar wallahi alazimu akramkallahu idan kaga yadda mutane suke wahala aka baka labarin tsananin da mutane suke ciki abin zai baka tsoro ana cikin wani matsi yanzu fa idan mutum yana bayar da zakan tun shekara kafin ta zo ake list makota za a rinka a matar aure ta turo mai gidanta ya aiko yaran gida su turo sai a turo lambar waya da suna a ce da Allah alaji a samu alayin zakka ko da ku dubu bibi alaji yake bayarwa idan mai bayarwa ne a fili ana yin layi kakan iya tarar da mutum ɗari biyar a kofar gidan attajiri ɗaya da mata da gajiyayyu da mutanen unguwa wanda suke dan jin kunya suna gefe gefe ana jiran ya hutu tun karfe hudu akwai masu zuwa suna kafa layi a kofar attajirai masu bayar da zakka saboda talauci gashi ba ma da yawa ake bayarwa ba so wannan iya wanda suke bayarwa kenan to da a ce wance yana bayarwa wannan yana bayarwa wannan yana bayarwa da an rage talauci da an rage bukata so ya kamata mu kula da wannan zakka farilla ce ta musulunci mai girma ƙur'ani ya himmatu da bayani akan bada zakka ɗaya ce daga cikin ta uku ce daga cikin turaku na musulunci zakka ibada ce maliya ibada ce ta dukiya zakka fa matsayinta kamar sallah ne ba za ka yadda a ce baka sallah ba kamar azumi ne baka yadda a ce baka yin azumi zakka fa kamar aikin hajji ne rukunai ne na musulunci baka yadda a ce maka baka bada baka zuwa sauke farali abi huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakata bai bayar da zakar wannan dukiya ba to ranar kiyama tun a cikin kabari za a misalta masa dukiyar tasa ta zama kamar macizai katon macizi kumurci baki kirin mai kora da sanko zai zo ya rinka faskarar ka yana saran ka kaf kaf kana cikin kabari ga matsin kabari ga saran maciji annabi ya ce wannan macijin zai rinka cewa ko macijin za su rinka cewa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne sto ɗinka sto ɗinka na kaza sto ɗinka na kaza sto ɗinka na kaza ni ne da ka tara ka rufe baka bayarwa da hakkin Allah ni ne kuɗin da kake jurawa a cikin akawun akawun akawun ɗinka sara tun daga mutuwarsa har Allah ya tashi kiyama saran maciji zai ta fama da shi macijin duniya ma in ya sare ka yaya ballantana macijin lahira da kabari kuma wannan kyakkyawan alama ne na cewa mutum sai ya shiga wuta to wannan shine musibar duk mutumin da ya tara dukiya bai bar ba tun daga karamin dan kasuwa har babban dan kasuwa kuma wallahi kuna wasa da wannan magana ina jaddada muku da yawa da yawa akwai wanda ba sa bayarwa ko iyalansu ba za su taba ba ka labari cewa sun bayar ba ai duk ya mutum zai bada zakan da ko in yayi lissafi da ya dauka dai ba wani aiki ai ba aljanu zai ba ba to ai dole in ya ba wani dai aji to ba labari ba su bayarwa ganin suke wagen su ne yake tara musu to duk wanda bai bada zaka ba sai ya gamu da wannan musiba annabi ya ce wala yahsabanna ya karanta wannan aya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falala tasa kaji kada su taɓa tsammanin haka shine alkhairi gare su wannan sharri ne rowa da ƙin bayar da zakka sharri ne kuma ranar tashin alƙiyama za a yi musu azaba tun daga cikin kaburrukansu a yi ta azabtar da su wannan maciji ya naɗe su ya sare su saboda rowar da suka yi ranar tashin alƙiyama ga azaba da mala'iku za su yi ta gana musu na wuta saboda rashin ba da zakka kadai akan shi shi kadai banda sauran zunubai da ka aikata annabi cewa ya an umarce ni in yaƙi mutane da takwabi da makami sai in sun ce la ilaha illallah kuma sun ce muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan sun faɗi wannan to dukiyarsu da jininsu ya kubuta daga gare ni sai dai da hakkin Allah a cikin dukiya akwai hakkin Allah ba za a taɓa kuɗinka ba amma in baka ba da hakkin Allah ba to sai an yaƙe ka a shari'ar musulunci mai kuɗin da ya tara kuɗi ya ƙi ya bayar halal ne gwamnati ta yaƙe shi ta karɓi zakar kuma ta raba dukiyarsa gida biyu ta karɓe rabi haka manzo Allah ce inna akhiduha wa shatra malihi duk wanda muka ce ya bayar da zakka bai bayar ba to za mu bi shi har gida har gonarsa har inda yake tara arzikinsa za mu karɓe ta da ƙarfin tuwo da sojan musulunci sannan za mu yi lissafin dukiyarsa mu kasa ta kashe biyu mu ɗauki rabi mu bar masa rabi wannan shine ukubar da musulunci ta tanadar ga duk alhajin da ko duk attajirin da ko duk wanda ya tara dukiyar da baya ba da hakkin Allah karba ake yi da ƙarfi da dole dole da gwamnatin musulunci ake yi da ta sama wa talakawa yanci da gwamnatin musulunci ake yi da ta rage yawan masu kuɗi mabarnata da ba sa ba da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala su dai kuɗi haka Allah ya yi su ka tara su damuwa baka da su damuwa sun taru tsare su tashin hankali ne yanzu ko mota biyu mutum ya mallaka billahi azimu malam kudin da motar nan za ta rinka ci ya fi, za su rinka ci ya fi cefanin da gidan gidansa ke ci dole ka mata juye dole wanta ta lalace dole a kai ta gyara kuma ka cire ka baya ka duba yadda Allah ke maganin mutane idan gida guda biyu kake da shi dole sai kai wa gidajen nan hidima haka rayuwar take duk wani abin da ka mallaka kace wai kana so ka ji daɗinsa, sa sai kai masa hidima to yaya Allah zai baka dukiyar da zaka ji daɗin ta ka ƙi ka yi wa Allah hidimar da ya ce ka yi kuma abin da bai kai ya kawo ba kashi arba'in ba za ka kasa ka ba da ɗaya hakan masu a shekara sau ɗaya sai ka yi kwana ɗari uku da sittin a na ɗari uku da hamsin da tara ka cire ka bayar amma ba ka iya bayarwa musan da wannan annabi ya ce a yaƙi duk wanda bai bayar ba kuma za mu karɓa da rabin dukiyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya gina na Abubakar lokacin Abubakar ya zo yin mulki da sarautarsa lokacinsa sai wasu mutane suka ce tunda annabi ya bar duniya bara mu ba da zakka ba bara ku ba da zakka ba suka ce wallahi bara mu bayar ba abubakar ya ce ina sojojin musulunci ku shirya ku dau makami mu tafi sayyidina umar ya ce yaya za ka yaƙi mutumin da yake sallah umar ya gaya abubakar yaya za ka yaƙi mutumin da yake sallah suna sallah dan sun ce ba za su bada zaka ba za ka yaƙe su ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka. wallahi sai na yaƙi duk mutumin da ya bambance tsakanin sallah da zakka dama dan juma ne dan jummai hasan da husaini ne ko a qur'ani wuri 30 din nan da Allah ya bayanin zakka zakka zakka zaka sallah zakka sallah zakka sallah zakka yaya wani zai sallah ce ba zai bada zaka ba yace aje a ga musu wallahi law mana'uni iqalan a wata riwayar anaqan daidai da igiya ina igiyar da ake tamke tinkiya ko akuya ko ake yabbai ake daure ake sasari wa saniya ko abu na yace wallahi in wannan ne hakkin Allah suka ce ba za su bayar ba sai na yaƙe su shine kitalu ahlur ridda da ake faɗa wanda suka ce bara mu ba da zakka ba yanzu kaga da Abubakar yana nan da ya yaƙi mutane da yawa cikin masu sallah da yawa akwai wanda ba sa bayarwa da yawa ba su san ma magana kwata-kwata laifi ne aibu ne ma a yi musu magana ba da zaka ba sa bayarwa da waɗanda suke zuwa su zabga kuɗin a cikin banki kawai su yi shiru suna bawa yahudawa kuɗin riba amma ba sa iya bawa Allah hakkin Allah amma yahudawa suna cin kuɗin da wanda suke cire kuɗin su kai ƙasashen waje su bar wa bankuna su juya kuɗin su samu riba da su ba samu ba amma ba za su iya ɗaukan hakkin talaka su bayar ba gani suke yi sun kubuta Allah ka kare mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyantar da abubakar ne haka kuma ya himmatu abu umar yake cewa da na ga fa sayyidina abubakar ya dage ya rantse ya ce wallahi sai na gane ashe yana da gaskiya fa ashe abubakar ya fi mu gaskiya duk wanda bai bada zakka ba in an yaƙe shi ba a yi laifi ba saboda tsabar muhimmancin zakka daga cikin abubuwan da suke nuna mana ainihin wato wajibcin zakka malamai sun tabbatar a littafai na musulunci cewa duk mutumin da ya inkarin ya musanta wajibcin zakka ya zama kafiri suka dada cewa wanda fa baya bada zakka ya khruju min al-islami kama ya khruju sahmu min ramiyya yana iya zarewa ya fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga cikin dabba idan an harbe ta put wallahi haka wanda baya zakka zai iya fita daga cikin musulunci kamar yadda in ka saka wato zare ko ka saka gashi a cikin gari zaka zaro shi zai fito bai dauko garin nan ba haka mutum yake fita daga musulunci in ya tara dukiya baya bayar da zakka shi yasa ga dukiyar nan sun tara amma Allah ya hada su da tashin hankalin yaya sai mutum ya tara dukiya sai Allah ya jarabe shi da wani wani yaro jiran sa yake dauki bindiga harbe shi Allah ya jarabe shi da yaro fitinan ne stubborn yayi ta damunsa amma ya kasa ganewa me yasa me yasa Allah ya jarbe shi da wannan bala'i me yasa Allah ya jarbe shi da wannan musiba sai mutum ya tara dukiya iya tarawa ya manta hakkin Allah wallahi malam sai Allah dora mai karamin ciwo shi da kansa ya san ba mutuwa zai ba kuma duk wanda suke tare da shi sun san ba mutuwa zai ba karamin ciwon nan wallahi malam sai ka ji ai karfe uku ya cika na dare a yi kuka a yi taro a yi duk abin da za a yi a tattara komai a gama kana kabari dukiyar kuma a zo a kwashe duk abin da ka mallaka a raba babu abin da yake da tonan asiri irin mutuwa wallahi mutuwa daidai da pants ɗinka da gajeren wannan ka sai an ɗauka fa ana irgawa daidai cokalin da kake shan shayi a falon ka sai an irga da shi daidai da slippers ɗinka ba wanda zai ce bari mu bari wannan matan da ka tara ba wacce za ta yi ma kara ta ce barin sake aure ba saboda alaji ya mutu kana gamawa tana Allah Allah ta yi wata hudu da kwana goma a raba musu kudin su ta ci tumuninta ta je ta nemi wani ya zo ya sha duniya da ita kai kuma kana can kana shan duka akwai damuwar da ta wuce wallahi al'azim wannan shine abin da yake faruwa dama mun baka ba Allah ba zaka bi wani Allah dama mun baka yi musulunci aiki ba wasu za su ci moriyarka nawa ne suka hana Allah din Allah ya jarabe suna cikin tsakiyar jin daɗin dukiyar suka mutu ko mu ce ya hadari ko ya faɗo a jirgi ko ya tafi ingila check up ko ya je a duba lafiyarsa ko ya kai kansa da motarsa ko direba ya kai shi asibitin su ko likitarsa ya zo yana duba shi kwana biyu sai a ce alhaji akwai damuwa fa alhaji kansa ce fa ta kama ka ya za a yi kaza kaza shikenan yana zaune zai mutu wallahi yana zaune zai mutu yana cikin tsakiyar cin moriyar kudin Allah ya hana shi ai babu asara irin kin bin Allah kuma ba abin da fa ka rubu in ka cire zakkan nan ka bayar amma babu malam yau ku duba yadda talak yau yau ake rayuwa ta talauci ta bukata mutane malam je ka asibiti kawai ka duba aikin zakka da masu kudi suna bada zakka a asibitocin mu kawai in suka yaye mana damuwar asibitocin mu ya isa ka je asibiti ka ga kamar kamar bola ce ka je ɗakin asibiti za ka yi da mara lafiya ka ga wari daidai da aizal da detol da haifo da za a sa abin fesa wa kanshi a gyara musu babu ba gado a asibiti ba wadatattun likitoci a asibiti babu wajen lab lab na gwaje-gwaje babu kaza jama'a akwai ciwuka da yawa in sun kama ka fa sai dai ai ta baka kawai yan pen reliever babu likitan da zai maka magani ko kuma babu injin da zai maka aiki kaddara yanzu idan talaka ne wannan abun ya same shi kowa ne yake da kudin jirgi da zai je kasar waje bincike ya tabbatar mana wallahi al'azimu malam duk jiragen da suke fita daga Najeriya su tafi wasu kasashe musamman Misra Egypt musamman India musamman ina ne Saudi Germany wane ne babu wani jirgi da zai tashi rana ɗaya sau ɗaya ko sau biyu ko a sati sau ɗaya sau biyu wallahi tallahi face akwai kujeru na marasa lafiya a ciki idan ka je ka ga 'yan Najeriya a asibitoci masu hali da ba su da lafiya suna bin layi suna neman lafiya a gari kaza abin zai baka mamaki wallahi al'azim mu nan mun tara kuɗin mun ƙi mu gina ingantattun asibitocin mun ƙi mu gina su kuma ciwo ya kama mu sai an neman mana biza a ɗauke mu a kai mu wata ƙasa mu ba da dala ake biya akwai wani asibiti wata ƙasa ake ban labari dama in sun zo duk sauran mutane da ƙasashen da kuɗaɗen ƙasashen ƙasar suke biya amma a ce najeriya najeriya ce no dola dola dola saboda in Najeriya shi ke wasa da dala idan su zo da dala za a lissafa mai wani ya ce wallahi malam akwai aikin da duka duka bai wuce dala ɗari biyar ake biya ba wannan na san wanda ya faru a kan shi ka san nawa aka buga mai dala dubu biyar dala ɗari biyar ne ake biya amma nawa aka rubuta mai dala dubu biyar saboda bai iya yaren ƙasar ba kuma an ce masa anan ake samun lafiya da haka ya zo da kuɗi haka aka zare aka dauka aka bar kaga nan ya ki ya taimaki yan uwansa ya ki ya taimaki Allah ya je ya bada kudin a can kuma ayi a gama da zai warke ba akwai daga cikin kasashen nan da mayaudara ne ma masu harkar lafiya idan an dauke ka sai a ce an shigar da kai wannan intensive care din ICU sai a je ka ce mata kama ba za ta jinya ka ba dan ka ba zai je wurin ka ba sai bayan kwana kaza bayan ka san me suke yi dur rana dai idan mutum ya kwana dala barkate ne kudin treatment kudin gado kudin magani kaza kudin ganin likita kudin waye su za su jinyar ka sai suka gane mu sai mutum ya mutu sai a ce ya mutu sai a ƙara wa mutum sati biyu uku bayan ya mutu kaga duk kwanakin nan sai ka biya kuɗin kwanciyar asibiti saboda ka zo da dala ka zo da kuɗi ka duba yadda Allah yake jaraba mutane wannan wani ne ya faru a kansa uban shi ya mutu aka ƙi a bari ya je gan shi aka ƙi a bar su je su gani ashe ya daɗe da mutuwa kawai suka sa shi suka je suka sulkuma shi a cikin ƙanƙara ko cikin ina ne ake ashe ya ɗauki lokaci kuma aka zo aka musu lissafi ba su san wani labari ba sai dala malam Allah yana ɗora mana jarrabawa mai tarin yawa amma ba mu gane ba amma da za ka yi wa Allah aiki to baka da asara amma ka zo ka yi mummunar mutuwa mummunar mutuwa kuma ka je ba abin da ka ajiye wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ba abin da ka ajiye na aikin alkhairi kenan وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا بابو baka gabatar da komai ba ga mutuwar ne da take daukar mutane malam ba lissafi ko ciwon kai kaji wallahi malam ka fara rubuta wasiya dan zai yi ka mutu ciwon kai Allah kada wani ya je wai mura ce take damun sa a dan tari tari yake tari nawa ya kashe mutane mura nawa ta kwantar da mutane to wani yana cikin bacci ma kawai zarcewa yi lafiya lau ya da iyali

يهول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاقتراب إن جمع زودو نندنا ننكزا za a zo a ɗauko ka daga wannan tafkeken gida daga wannan ƙaton gado an ce wani gadon sama wani na'ura ne haka yake lila shi yana lila shi haka yana lila shi haka wani masa katifa ne sai a kunna mata wuta girrrr akwai ƙasa mai massage wallahi tallahi malam akwai ƙasa da za ta maka masa sosai malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi aljanna ne in ya so ya saya ku ji wani babban mutum mai hali ya gina duk keken gida sai ya ware wani fili a kusa da shi ya ce wannan filin nawa ne ya cire kuɗi ya saya sai ya ce wa yaransa ya ce wannan gurin insha Allah islamiyya za mu gina a wurin ce a alaji ya kyau ya kyau kuma ita ce islamiyyar da ya mallaka a duniya bai gina ta ba yana cikin burin bai gama gyara gidansa ba sai ya gama gyaran gidan kamar sun yi lissafi da mala'ikan mutuwa ne sai ka gama ka gina islamiyya ka mutu kwazam sai faɗi ya mutu an zo lissafa kayan gado sai yaransa suka ce to alhaji fa mu ya gaya mana wannan gurin islamiyya za a yi Ya'yansa duka suka ittifaki suka ce a mu ba san da wannan zancen ba ku sa mana shi a cikin kayan gado haka aka kassame wannan filin ba za su yi ba ɗan zamani kenan da za ka ba da fili a gina masallaci ce ba za a yi ba wani ma gidansa masallaci ya gina yana jikin gidansa ana sallah Allah ga naka ce yake daukan nauyin masallacin ya manta bai yi rubutu ba ya manta 'ya'yan zamani ya haifa ya manta matan zamani yake tare da su yana mutuwa da aka zo lissafi sai aka ce to a cire masallaci sai yara suka ce a yana jikin gida jama'a me ake nufi suka ce wallahi tallahi sai an raba shi masallacin suka ce wallahi raba shi za a yi aka raba ya fada hannun wani yaro ya za a yi ya ce nawa za a siya ai babanka zai samu lada sadaka jariya ya ce ai ya mutu ai ba nasa bane ai yanzu nawa ne wallahi tallahi haka suke faɗa mana in takaice maka zance haka aka rabe gadon nan yaron nan aka yi cinikin masallacin nan aka sayar da shi wani ya zo ya siya shi kuma da ya bude sai ya bude provision store اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا واسرنا ولا تؤثر علينا akwai babban taro da za a yi na zakka da wakafi a wannan jiha mu mai albarka manya-manyan malamai da manya-manyan baki insha Allah ta'ala gobe a babban jami'an nan tamu ta musulunci da aka bude a Sumaila Al-Istiqama University da haka a can za a taro insha Allah ta'ala za a yi wannan taro dangane da muhimmancin zakka da raya ainihin gidajen zakka da ya za a zaburar da masu kuɗi da gwamnatoci da za su sa masu kuɗi su rinka bayar da zakka don a rage zafin talauci da al'ummar annabi take ciki da haka malamai gaba ɗaya muka yi ittifaqi duk Kano insha Allah yau akan zakka za a yi bayani don girmama wannan shahira cikin sha'irar Islam kuma don mutane su ji a jikin su cewa mutane suna buƙatar taimako musamman da wannan zakka da ake bayarwa Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana a satin da ya wuce mun rasa ɗaya daga cikin jikinmu a wannan masallaci Alhaji Sani Ladan wanda duk suke kasuwa a kasuwar fata gidan fata da wanda suke singa da wanda suke kaza tsofaffin yan kasuwa sun san shi dattijo ne bawan Allah mutumin arziki da su aka kafa masallacin wani trayam da su aka yi yawon da'awa da taimaka musulunci da musulmai kullum a nan yake sallah anan masallaci tun karfe goma yana nan duk juma'a a nan muke sallah da shi duk wata kamsu salawa da shi ake a nan gurin kuma kawai Allah ya ɗauki ransa saboda lokacinsa ya yi muna fatan Allah gafarta alisani Allah ji kansa Allah sa ya huta uduwi ne gaba ne daga cikin dattawan annan masallaci na Usman bin Affan ya ubangiji in zaka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu na musulmi ubangiji ka sa mu cika da imani ka sa aljanna makomar mu ya Allah ka yafe mana kurakuran mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila salatikum yarhamkumullah